This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe akan intanet a voahausa.com masu saurari assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim ayawa ke da ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa masana sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan wata ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da shugabannin majalisar dokokin kasar a jiya wannan abu yana da mahimmanci kwarai da gaske domin zai taimaka wajen haɓaka demokradiyya a najeriya da kuma barwa kowanne ɓangare na demokradiyya yancinsu wato ɓangaren zartarwa ɓangaren uh, majalisa yin dokoki da kuma ɓangaren shari'a to za kuma ku ji yadda mazauna jamhuriyar nijar 'yan najeriya kenan ke kallon sunayen da shugaba buhari mika majalisar da yau za mu buɗe wato layukanmu ne domin ku bayyana wani ra'ayinku kan wannan batu yayin da ake shirin tantance sunayen ministocin da za a basu waɗannan mukamai a ranar talata mai zuwa lamba kuma da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Mawasu are assalamu alaikum. babban kotun kasar rwanda ta baiwa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkinsa ya kare a shekarar 2017 hujjar da kotun ta baya ko shine tunda dai dokar kasar ta amince da gyaran da aka yi wanda ya cire tsarin takara sau biyu ga shugaban kasa ya halatta tunda hakan bai saba wa dokar kasan ba jami'ar adawa ce ta green party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar baiwa shugaba kagame damar sake tsayawa takara to sai dai hakan ba za ta yi nasara ba idan jama'ar kasar masu jefa kura sun ba su jefa kuri'an amincewa da wannan sabuwar dokar ba sai dai ba mamaki wannan dokar na iya samun nasar da ake bukata ganin farin jinin da shi shugaba kagame yake da shi kana da irin tasirinsa ga kafafen yan labarai na kasar musamman maganin irin rawar da ya taka na tabbatar da an samu zaman lafiya tun kisan kiyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994 mutumin da ke kan gaba wajen neman zama kakakin majalisar wakilan amurka ya janye daga takara abinda ya jefa majalisar cikin rudani da majalisa kevin mccarthy ne wanda yake neman goyon baya daga cikin mutane 247 na 'yan jam'iyyar republican daga daukacin 'yan majalisar su 435 domin ya maye gurbin kakakin da ya soka wato john bena makafi ya shaida magoya bayansa cewa ya samu wadatattun magoya bayan da zai ba shi damar zamowa shugaban majalisar idan aka zo ainihin zaben a ranar 29 ga watan da muke ciki wanda a lokacin ne zai mai gurbin bena to sai dai kuma wasu 'yan jam'iyyar republican wato jason shafes da daniel webster na florida su ma sun bayyana sha'awarsu ta tsayawa takara wannan ne kuma ya fadda cikas har ma da rudani wajen ganin makati ya samu nasarar wannan zaɓe sai dai makati da webster da shi shafes duk masu ra'ayin rakaune amma duk da yawan masu irin wannan ra'ayi nasu a majalisar da ke har su arba'in sun fi baiwa webster goyon baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban neto ya soki lamirin kasar rasha game da batun ayyukan kasar ta asiriya wannan ko na faruwa ne kwana ɗaya bayan da moscow ta kaddamar da hari a matsayin wani bangare na karfafa yaƙi da take yi a sama a kan 'yan tawayen syria john stoltenberg ya yi wannan kalamin ne da yau dinnan salin da ya isa wajen taron da neto za ta yi da taron ministoci a brussel inda a wajen wannan taron ne ake sa ran batun rawar da rashi ke takawa a kan yakin da ake yi a ƙasar syria ya mamaye batun da za a tattauna a wajen taron wannan batu yana ɗimbin tasiri musamman ma bayan da rahotanni a cikin wannan sati suka bayyana cewa jirgin yakin rasha ya kai hari a siriya ya keta sharuɗan amfani da sararin samaniyar ƙasar turkiya stoltenberg ya ce neto tana da ƙarfi da kuma shirin da za ta iya kare duk wanda ya dace ta kare ciki ko da turkiyan kwamitin kyautata ɗara hukumar kwallon kafa ta duniya ta ce ta dakatar da shugaban hukumar sepp blatter da shi da mai neman mai gurbinsa har na tsawon watanni uku kwamitin ya ce ya ɗauki wannan mataki ne yau nan akan bulata da michel platini wannan kuma na faruwa ne makonni biyu ƙasa da lokacin da alƙali zai fara shari'ar da ake yi wa shi bulata ɗin akan tuhumar da ake masa na wato ta cin hanci kuɗi dala amurka miliyan biyu wanda aka ce ya biya shi platini a shekarar 2011 kwamitin ya ce daga wannan lokaci ba a yadda bulata ya wakilci hukumar ba a ko ina kuma a kowane mataki sai dai ta bakin lauyoyinsa suka ce kwamitin da ya ce ya dakatar da shi shi ma ya karya nasa dokokin domin ya ki barin shi bulata ya ba da shaida akan tuhumar nasa da ake yi suka ce tuhumar da ake wa bulata dukkansu sun dogara ne akan rashin fahimtar babban alkali na kasar swiss To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masana a fannin siyasa sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wata ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da shugabannin Majalisar Dokokin Kasar a jiya. Wasu dama dai na danganta wannan ganawa da batun tantance mutanen da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar yayin da wasu ke ganin akasin haka. wakilin muryar amurka umar faruk musa na dauke da karin bayani an yi wani taro na sulhu jiya da dare tsakanin shugaba muhammadu buhari da shugabannin majalisar ƙasa domin warware dukkan takaddama ko rashin fahimta da ke tsakanin bangarorin guda biyu bisa ga kiran da majalisar wakilai ta najeriya ta yi a kwanan nan cewar ya kamata a shiga tsakani domin a yi sulhu tsakanin bangarorin guda biyu na gwamnati domin kada al'amuran demokuraɗiyya su ci gaba da durƙushewa ko su ci baya a cikin ƙasar ko da ke ba a ba da wata sanarwa ya dangane da wannan taron ba shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya bayyana wa manema labaru cewa taro ne da aka saba yi tsakanin bangarorin gwamnati guda biyu ba a kira wannan taron domin tattauna wani abun da aka fara hasashe ba ko magana ministoci ko kuma wata takaddama da aka yi hasashe ba to aka haka na tuntuɓi farfesa almusafa usuji wani kwararre a kan sha'ani ko ayyukan majalisa domin in ji muhimmancin wannan ganawar tsakanin bangarorin guda biyu da aka yi a Abuja. Wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske domin zai taimaka wajen haɓaka demokradiyya a Najeriya da kuma barwa kowanne bangare na demokradiyya yancinsu wato bangaren zartarwa bangaren majalisa yin dokoki da kuma bangaren shari'a domin shi shugaban majalisar dattijai shine ainihin shugaban majalisa gabaki ɗayanta a tsarin eh, zaman majalisa kuma aka ce cewa ba su ganawa da shi da shugaban ƙasa abin zai kawo cikas a waje ɗaya na tuntuɓi alhaji sani riko wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa a najeriya domin in ji irin tsokacin da zai iya yi dangane da wannan ganawar da aka yi tsakanin ɓangarorin guda biyu inda yake cewa sulhu lalle kam sulhu ne za a yi amma kuma sulhu wanda baya da wahala yi dalilin da ya sa nace baya da wahala yi dukkan su mutanen nan da shi shugaban ƙasa da kuma su 'yan majalisar nan da kuma bayan al'umma sun zaɓe su suka zaɓi shugabanninsu kada a manta da cewa duk mutanen kasar nan ne kuma masu son ci gaban kasar nan kuma abin da bai na yasa nake bai da wahalar yin sulhu ai sulhun inda yake da sauƙin yi shi kan shugaban kasar nan shi ya fara furtawa da baki shi kuma duk wanda ke cikin kasar nan ya ji hada masu sauran kasashe cewa zaben inda aka yi a majalisa ya yi bisa kuma ga ka'ida aka yi shi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasar mu ke ban tsoro. hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga da la'a gaida umar faruk musa to a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar yan najeriya mazauna kasar su ma sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da sunayen mutanen wato da shugaba buhari ya gabatar gabatarwa majalisar ga wakilin mu da amurka sule mummuni barma da karin bayani daga yamai kusan ana iya cewa wannan magana ta jerin sunayen da shugaba buhari ya aike wa majalisar dattawan najeriya domin tantancewa kafin a basu mukamin minista ita ce maganar da ta fi daukar hankalin 'yan najeriya mazaunin nishar a yanzu haka waɗanda na tuntuɓa sun bayyana gamsuwa da zaɓin na muhammadu buhari sunana usman ɗan kano mazaunin yamai ra'ayina gaskiya waɗannan abubuwan da buhari eh, suna da buhari gabatar gaskiya abu ne wanda ya dace domin me an ba da misali aka ce kamar shi obasanjo da goodluck ba san mutanen da suka eh, ba san su ba suka ɗauke suka dora su akan mukamai to shi ko buhari waɗannan mutanen duka ne bayar 21 duka ya san su ya san ko suwaye don haka in Allah da zaton da muke yi insha Allah za mu same shi a Najeriya sunana Malam Haruna wanda aka fi sani da Ajakuta dan Najeriya mazaunin Nijar shi mutum ne wanda yake yana kishin kasa kuma yana sa 'yan kasa su ji daɗin mulkin sa da yake yi tunda tun bai hau muna ganin irin abubuwan da yake faɗa da irin jin ciwon da yake yi a yadda dan Najeriya yake ciki wahalar dan Najeriya yake ciki a gane ko kenan duk abin da zai yi zai yi wuya ya yi abin da yake zai saba ma abin da dan kasa yake so na yarda da tsarin da za yi saboda ba wani son rai a cikin mulkinsa ni sunana abdulatif ni dan najeriya na ta oyo state ne ina dai ya tabbatar da leri su ga gwamnatin da ya zaba ka hanyar na da su ma shi ne shi ya ci gaba da wasu aiki da ko da sun shiga ba za su yi wasa ba ga waɗanda majalisar dattawa za ta amincewa shigarsu cikin sabuwar gwamnatin da apc ke shirin kafawa watanni kusan shida bayan lashe zaɓe 'yan najeriya mazauna nijar na gargaɗin su da su kasance masu riƙon amana tare da maida dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. mara gaida Suleiman Muni Barma bari mu sake komawa Najeriya. Inda yanzu haka direbobi da fasinjoji suka shafe kwana da kwanaki a tsaye cak a hanyar Jaba da ta dangana zuwa jihar Legas a kudancin kasar. To ko menene ya haifar da wannan lamari daga Legas ga rahoton da wakilinmu da Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. yanzu haka dai ɗaruruwan direbobin manyan motoci da ƙanana ne suka shafe kwana da kwanaki a tsakanin hanyar jaba da ya haɗa kudanci zuwa arewacin najeriya a sakamakon lalacewan hanyoyi da ya haifar da wannan gosulo a hira da na yi da wasu direbobi da yanzu haka suka ce sun shafe kwanaki biyar a tsakanin jaba zuwa garin ilori sun kira gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo musu agaji ganin yadda hanya ya matukar lalacewa kana kuma manyan motoci ke lalacewa tare da kafewa a wani lokaci ma ke haifar da hasarar rayuka. sunana alhaji kabiru daga niger state yanzu aka yi ranar cikin garin jaba kayan aukata. to abin da ke faruwa wallahi ko su ne gashi nan babu adadi wallahi babu adadi wasu daga cikinmu sun yi kwana uku cikin gosulan nan wasu ma suna ta hasarori shanu suna mutuwa awaki kuma suna mutuwa masu kuma tattara sai wallahi ga suna suna faɗa da direbobi a sanadiyyar wannan gosulan. to me ya faru me haddasa wannan gosulo to abin da ya haddasa wannan gosulan mu ba mu kai wurin ba amma an ce muna akwai wasu falfatota guda uku da suka lalace sai wurin sai ya zama hannu guda ne ina son kuma in ƙara sanar da kai a sanadiyar wannan gosulan gaba ɗaya yanzu haka na inda muka yi tuba ya ce mai ya yanki masu mai ɗin gidajen man su yanzu nan mai dan kadan ya rage sun kara musu kudi a sanadiyar wannan gosulo yanzu dai matsalar da ake fuskanta na zirga-zirgar ababen hawa tsakanin wannan hanya da ya hada kudanci zuwa arewacin najeriya rotayi na cewa na neman ya haifar da karancin man fetur a wasu jihohi da ke arewacin najeriya ga dai abin da wasu direbobi da na hira da su ta wayar tarho ke cewa to muna da cikin gosu zan da yake gaskiya mu ma muna kuka da hawayen mu a matsayin mu na direboba a kan hanyar da wanda mu ma muna neman taimako don Allah dan Annabi a girma mai shugaban kasa ya dan duba mu direbobi da sauran masu ababen hawa ke kuka da lalacewan hanyoyi amarin da ke haifar da hatsura da kuma lalacewan ababen hawa abinda kuma ke neman kulawa na gaggawa daga sabuwar gwamnatin muhammadu buhari baban ya jibrin murya amurka daga lagos nigeria in kana da shi ana tare da kai tuma da a gaida baban gida jibril yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan batun na wato sunayen mutanen da shugaba buhari ya gabatar domin a tantance su kafin ba su mukaman ministoci shin ya kuke ganin shirin zai kaya a ranar talata mai zuwa ganin cewa akwai alamun rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun sannan menene fatan ku yau kan wannan batu za mu tattauna tare da ku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tumarala ga kiran mana farko ya zo daga jihar Naija wane ne akan layi? suna na Bala na buta Nasarawa Kanji. To Malam Bala muna jinka. to ni na akan wannan zaɓe da shugaba muhammad buhari ya yi ina ganin ya yi daidai eh menene sa ka faɗa ka abin da ya sa na ce ya yi daidai saboda mu 'yan najeriya mun yaba mu halayen shugaba muhammad buhari to kuma mun san ko da kura ya ɗauko ya aza in allah ya so za a mai da ita tunkiya saboda halayen shi to amma malam bala akwai wasu da ke korafe-korafen cewa mutanen da ya gabatar akwai wasunsu daga cikinsu kenan wato da ake ganin eh, bai dace ɗauko su ba suna da amsar da za su wato bayar ya kake kallon haka watan shugaba muhammad buhari duk abin da zai yi sai ya tunani a kan shi saboda ba'annan mutanen ya san su ya san halayensu kuma a gwamnatin najeriya akwai mutane wa'anda suke suna son su aikata alheri amma magabatansu ba su amince ba malam bala mun gode kwarai daga jihar neja kenan bari mu je katsina wani ne akan layi sunana barista umar diri ko daga nan jihar katsina to barista muna jin ka um, gaskiya ni sunayen da da muhammadu buhari ya fitar ina ganin sun cancanta majalisar da ta wace amince da su kuma ina ganin ranar talata insha allahu za su amince da su saboda kamar yanzu misali ita hajji amina ibrahim da shi bari salaman dalan da kuma abubakar malami san da da dai ka ci kuɗin nan kaga bayan zai a ce ba cancanta ba da kuma sauran eh. majiwan da to a cikin wannan jerin sunaye ni a ganin sun cancanta gaskiya barista daga jihar katsina mun gode ga kira daga jihar jigawa wane ne akan layi ina na ina jinka eh muna jinka wane ne akan layi eh muhammad adamu babura kofa arewa daga jigawa state yawa to za mu je to abin da ya sa wa'annan mutane da shugaba buhari ya zaba hmm. a haka dai zaɓe ya yi to amma kuma sai an ga rawar da za su saka saboda haka yadda a taimaka masa da addu'a Allah dai ka da mu kunya zama da kasar mu lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya abinda muke fata kenan ah, malam Ahmad kana sanar cewa akwai korafe korafe da ake ta gabatar majalisar cewa ba a amince ba daga jihohin wasu daga cikin waɗannan da aka mika sunayen nasu kana sanar da haka eh ina sanar da haka to shi dan adam har abada daman ba za a rasa yan korafukan ba amma mutum in ya zama ya lalace yana iya zama ya gyaru idan sama ta gyaru to kasa ba dole ta gyaru an gode malam muhammad daga jigawa ga wani kira mun sake samu daga neja wane ne akan layi muhammadu ne daga neja to malam muhammad muna jinka ina ina ganin duk abin da buhari ya dauka dora mu ai mu amince da shi domin shugaban mu ne mu muka zaɓi abin mu ko mun yarda da shi to shi sa kuma duk abin da ya dora mu na mu alhamdulillah mun bi domin ai an ce wai ba ke rijiya ba wurin wasan makaho bane ne To malama ya kake kallon wannan aiki na tantance mutanen nan zai kaya za a ga bambanci eh, da wanda aka saba gani a baya koko za a ga abin da aka saba gani ne. To ai ka dama mutum in ya kasance shugaba na gari. To ina ganin kuma ba wani wanda zai dauko ya ji daɗin wasa da aikin shi kamar yadda suke a lokutan baya. Muhammad daga jihar Neja kenan bari mu garzaya jihar Kebbi wane ne akan layi? Abdullahi Abubakar dan sango daga kyabi. Malam Abdullahi muna jin ka. To ai shi Alhaji eh, shi shugaban kasa Buhari. Mm. Ba mutum guda ne ba kuma ka san mutum ne duk wayanda da zaba ai ba su daina a cikin Najeriya ba. Kuma ba su daina sun kai kowa aiki ba saboda sanin halayen su ne ya zaɓe su ya kawo su kusa don su taimaka mishi shiga aiki. to malam abdullahi eh, su waɗannan suna da aka gabatar kana sana cewa akwai wasu da suka gabatar da ƙorafe-ƙorafe daga wasu jihohin da suka fito to eh, malam ai ƙorafe-ƙorafe ba su a dan siyasa ko da yaushe ko kuma yan adawa ba su kare ƙorafe-ƙorafen su saboda ai akwai mataimakin gonan eh, wanda ya canji gona na jihar neja ya zo ya shiga yanzu kana ganin ai akwai wanda ya riga ya ce rika jihar nan bai samu shigowa cikin dan eh, ministoci ba amma shi an zafo shi an yi saboda kyautatawa aikin da ya yi na nan jihar shi yasa shugaba Buhari ya zafo shi ka Malam Abdullahi daga jihar Kebbi mun gode kore ga wani kira daga Gombe wane ne akan layi ya lawan ne da garamar hukumar a daddaren gasa ma karamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe to muna jinka jihar Yobe kamar afuwa Yawwa to, madalla muna Allah Ubangiji Allah ya sa tantance wannan da za su yi Allah ya tabbatar mana da alheri duk wanda sunansa ya zo ya kasance mana alheri ne a Najeriya Allah ya sa duk su tantance su lafiya a gama lafiya. To da wannan addu'a ta wanda kira daga jihar Yobe muka kawo ƙarshen shirin namu sai mu ce amin. Muna godiya kwarai ga duk wanda suka kira mu da wanda ma suka yi ƙoƙarin kira mu ba sami mu ba. yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta super eagles ta najeriya kuma babban mai tsaron gidan ƙungiyar wato vincent inyama ya yi murabus daga bugawa ƙasarsa wasa hakan ko ya biyo ne bayan wata takaddama da ta kunno kai sakamakon karbe masa mukamin kaftin ɗin ƙungiyar da sabon kocin ta sunday olise ya yi ya baiwa ahmad musa Inyema ɗan shekaru 33 da ke taka leda a club ɗin Lille na ƙasar Faransa ya buga wa Najeriya kwallo sau 101 Kana kuma ya zama kyaftin ɗin ƙungiyar sa'ad da Joseph Yobo ya yi murabus bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014. shugaban hukumar kwallon nahiyar afirka isa hayatu ya ɗare kan kujerar shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa hakan ko ya biyo ne bayan dakatar da shugaban fifa ɗin sep blatter da kwamitin kula da bin ƙa'idodi na hukumar ya yi kwamitin ya dakatar da bulata ne tare da babban sakataren hukumar jerome valke da kuma mataimakin shugaba michel platini har na tsawon kwanaki 90 kwamitin wanda ke binciken shugabannin uku akan zarge-zargen cin hanci da rashawa ya kuma dakatar da tsohon mataimakin shugaban fifa din chung mong jun na tsawon shekaru shida yayin da a karon farko aka naɗa ɗan nahiyar afirka isa hayatu a shugabancin fifa din na wucin gadi an kuma naɗa angel maria villa ɗan ƙasar spain domin ya shugabanci hukumar ƙwallon ƙafar turai wato uefa saboda dakatar da platini hukumar ƙwallon ƙafar ingila ta fa ta ci tarar ƙungiyoyin chelsea da arsenal saboda kasa tsawatar 'yan wasansu da suke takaddama a karawar da ƙungiyoyin biyu suka yi a ranar 19 ga watan da ya gabata na satumba gabriel na arsenal da kuma diego costa na chelsea ne suka yi takaddama da juna inda alkalin wasa ya baiwa gabriel jan katin kora hukumar ta ci chelsea tarar fam dubu arba'in yayin da arsenal za ta biya tarar fam dubu talatin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ci gaba da kokarin da take yi na taimaka sauran kasashen waje tunkarar ta'addanci da kuma kare amurka da maradunsu ƙasa amurka na ta yin wata babban lada ga duk wanda ya taimaka wajen gano wasu 'yan ta'adda hudu da ke gudanar da aika-aika a yammaci da arewacin afirka hamad el kairi da ahmed el tilamsi su ne suka asasa ƙungiyar haɗin kai ta jihadi a yammacin afirka ko mujawwa a takaice su kuma tsoffin mambobi ne na ƙungiyar ta'addancin nan ta alka'ida shiyan Magreb. Khalid El Barnawi an ce shi ne ke jagorantar kungiyar ta'addanci ta Ansaru a Najeriya. Sannan shi kuma Abu Yusuf Al-Muhajir ƙwararre ne wajen haɗa kayan bama-bamai wanda ya taka rawa wajen shirya hare-hare a gurare daban-daban na Misira. su hudu sun taka rawa wajen shirya ko kai hare-hare kan muradun yammacin duniya ko kuma sace 'yan ƙasashen waje albarnawi wanda yake ɗan najeriya ne da aka haife shi a shekara ta 1976 wanda shine kuma shugaban ansaru ya taka rawa wajen kai hare-hare da dama da sace-sacen mutane a ƙasarsa ta haihuwa ana kuma kiran shi muhammad usman ko khalid albarnawi ko kuma abu hafsat da dai sauran inkiyoyi da dama El Khairi wanda yake ɗan Mali ne an haife shi a Birtaniya a shekara ta 1970 ya yi ikirarin sace jami'an diflomasiyya Algeria bakwai a Mali a watan Afrilu na shekara ta 2012. Ya kuma fito a fayafayen bidiyo inda yake barazana ga duk wanda ke da adawa da ƙungiyarsa wacce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana da ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa ta musamman tun shekara biyu da suka gabata. Alkhairi wanda kuma ake kiransa abokunkum da kuma amada kulkairu da dai sauran inkiyoyi. Ahmad El Talamsi wanda aka haifa shekara 1977 shi ma ɗan mala kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa mujuwa. Cikin munanan aika-aikarsu a watan Maris na shekara ta 2012 ƙungiyar ta ƙaddamar da harin ƙuna bakin wake a Tamaran Said da ke ƙasar Algeria wanda ya raunata mutane 23 har ila yau ana kiran shi Abdulrahman Kul Amar. An haifi Habu Yusuf bakwai ga watan Satumba na shekara ta 1986 a Misra. Ya kasance cikin aika-aikar ta'addancin da ta gudana a yankin Sinai. Yana da ra'ayin ƙaddamar da jihadin ƙasa da ƙasa da auna fararen hula da gwamnatoci da yake ganin ba sa bin tsarin shari'ar Islama. Ana kuma kiransa Hamza al-Maskin da dai sauran inkiyoyi. Shirin Ruwad for Justice ko lada don tabbatar da adalci na ta yin tukwicin wajen dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga sanin inda El Barnawi ko El Kairi ko El Talamsi da kuma dala miliyan uku ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga damƙe al-muhajir. Ƙasar Amurka na bada tabbacin cewa za a yi nazarin duk wani rahoton da aka gabatar, kuma za a sake sunan duk waɗanda suka bayar da bayanai. Idan ta kama ma, a shirya Amurka take ta kare waɗanda suka bata bayanan ta wajen canja musu mazauni. Idan kana da bayani game da wani daga cikin waɗannan mutanen kar ka yi wata-wata tuntuɓaɓɓen ofishin jakadancin Amurka ko kuma ƙaramin ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ka tura bayananka ta hanyar sadarwa a www.rewardforjustice.net ko kuma ka tura bayanan ta hanyar email info at rewardforjustice.net kana kuma iya kiran wannan lambar tarho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga ladan zai karanto mana labarai a takaice. babban kotun kasar rwanda ta bai baiwa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na wani tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkin sa ya kare a shekarar 2017 hujjan da kotun ta baya ko shine tun da dai dokar kasar ta amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu ga shugaban kasa wannan ya halatta tunda hakan bai saba dokar kasan ba jami'ar adawa ce ta green party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba kagame damar sake tsayawa takara shugaba barack obama ya baiwa likitocin nan da ake kira doctors without borders na bannar da aka yi musu kuma har ya kashe musu mutane 22 sakamakon harin da aka kai a kundus a kasar afghanistan mai magana da yawon fadan white house john ennis ya ce shugaban obama ya kira shugaban wannan kungiyar dr john liu ya roƙe ta da tare da yin ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin ennis ya ce ba shakka sojojin amurka sun amince cewa sun yi kuskure abin da ya sa shugaban obama shi da kansa ya kira shugaban kungiyar domin nuna alhininsa to masu sauro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki da sai kuma gobe idan allah ya zamu za mu zo muku da wani sabon shiri da ikon allah yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tana gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni muhammadu dalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.